sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Juma'ad Mubarak barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binti Esther ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 26 ga watan Fabrairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su. Ibrahim ba kanin labarai. To binta Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama a kasar Siriya. Kasar Isra'ila na haɓaka tashar makamin nukiliyar ta. Sannan wasu 'yan majalisar dokokin Amurka na son a kawo ƙarshen kaɗaita ma shugaban ƙasa ikon kaddamar da harin nukiliya. To madalla kanin labaran kenan. za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Sokoto da ke arewacin kasar ta ta sakeyar wasu magidanta bakwai zuwa gidan gyara hali bayan da ta sake hallatar da gurfanar da su gaban kotu akan zargin giwa wata yarinya 'yar shekara sha biyu fyaɗe. Muna tafi da ƙarin bayani. Har yanzu a Najeriya za ku ji cewa gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce har yanzu ba su ga wani abu daga gwamnatin tarayya ba akan ceto ɗaliban kagara sannan kuma muna tafi da sabon shirin manuniya wanda wakilin murya amurka isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran jiya alhamis amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama a kasar siriya kan wani ginin da ta ce na wata kungiyar mayaka ne da iran ke goya ma baya wasu jami'ai ne suka gaya ma kafar labarai ta ap wanda hakan ga dukkan alamu martani ne na harin rokoki da aka kai kan wani muradin amurka da ke iraki a yayin da wannan harin ke iya zama martani na farko da amurka ta mayar tun bayan hare-haren na makon jiya ga dukkan alamu takaitacce ne harin wanda ka iya rage kasadar kazancewar al'amari hasali ma kai harin da aka yi a siriya a maimakon iraki na iya bai ma gwamnatin iraki damar ci gaba da bincike kan harin da aka kai ranar 15 ga watan nan na fabrairu da ya sanadin raunata amurkawa wani ɓoyayyen wurin ƙirƙiro makamin nukiliya a isra'ila wanda ke da matukar tasiri a shirin nukiliyar isra'ilar da ke sakaye yana kan samun gine-gine mafiya girma da aka taɓa yi a wurin a tsawon shekaru gwammai bisa ga wasu hotuna ɗaukar tauraron ɗan adam da kafar labarai ta ap ta samu wani katafaren rami wanda faɗinsa ya kai filin ƙwallon ƙafa wanda kuma da alamu zurfinsa a ƙarƙashin ƙasa ya kai tsawon benaye da dama 'yan mintoci ne kawai tsakaninsa da gajiyayyar tukunyar sarrafa nukiliya da ke cibiyar nazarin nukiliya ta shimon pier da ke negev daura da birnin dinoma wurin na kunshe da dakunan ƙarƙashin ƙasa masu goman shekaru na binciken makamin nukiliya da ake ganin nan ne ake sake sabunta tsaffin zugazugin tukunyar sarrafa makamin nukiliya a isra'ila a ƙarƙashin al'adarta ta yungum game da batun nukiliya kasar ta isra'ila ba ta amincewa ko karyata cewa ta mallaki makaman nukiliya hasali ma tana ɗaya daga cikin ƙasashe hudu kaɗai a duniya waɗanda ba su shiga yarjejeniyar nukiliya ba bayan da aka yi ta zanga-zangar nuna rashin yadda da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar wanda ya sanadin rasa rayuka gwamnatin kasar ta mai da martani mu muna barma gare ka ba taron manema labaran da ya kira a ofishinsa a yammacin jiya Alhamis, ministan cikin gida Alkash Alhada ya sanar cewa tarzomar matasan da aka fuskanta a kwanakin nan wacce kuma ake dangantawa da zaben da ya gabata. Yunkuri ne na masu neman mayar da hannun agogo baya a tafiyar demokradiyyar Nijar, wanda kuma ya ce gwamnati ba za ta laminta da shi ba. Wannan zanga-zanga mu ba mu gane shi ba. Muhammad Usman ya ce Saini ta ce Bazum ya lashe labe amma shi ga ganin su su ne suka lashe amma ya ce shi ba zancen zanga-zanga ba ne kotu za shi kai mai kamawa sai ka zo ka ce sai an yi zanga-zanga to nan nijar ba a yin shi wanda duk ya huto ya ce yana eh, lalan abu kama shi za a yi. Jami'an tsaro sun kama ɗaruruwan mutane yayin da aka kaddamar da farautar wasu manyan 'yan siyasa in ji shi. Shi da kanshi shi ana ana neman shi. a sanarwar da ta fitar kungiyar mojan mai fafutukar bunƙasa harkokin matasa ta bakin shugabanta siraji isa ta shawarci alkali mai kare muradun hukuma ya dauki matakin gurfanar da masu hannu a ta'asar da aka tafka daga yammacin talatar da ta gabata kawo yau hukumomi sun tabbatar da mutuwar mutane biyu farar hula ɗaya jami'in tsaro guda sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sule barma nan ba da jima'a ba Ibrahim zai kawo mana rashin labaran duniya. Kafin nan bar mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya gwamnatin jihar Sokoto da ke arewacin kasar ta ta sakiyar wasu magidanta bakwai zuwa gidan gyara hali bayan da ta sake hallatar da gurfanar da su gaban kotu akan zargin yi wa wata yarinya 'yar shekara sha biyu fyaɗe. Idan masu sauraro za ku tuna hakan ya faru ne a shekarar bara ta dubu biyu da ishirin. amma bayan an gurfanar da magidantan bakwai a kotu sai aka yi masu beli kuma lamarin ya zama kamar ba shari'a za a yi ba inda bayan koke da mahaifiyar yarinyar ta yi da matsan lamba gwamnatin ta yi alkawarin bin kadin shari'ar Daga Sokoto ga karin bayani da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana. Mutanen su bakwai dai an sake gurfanar da su gaban babbar kotu mai daraja ta uku wadda ke da hurumin sauraron tuhumar da ake musu ta yin fyaɗe ga karamar yarinyar. lamarin wanda ya faru shekara ta 2020 da farko an gurfanar da su ne gaban kotun majistare wanda ba ta da hurumin sauraron bahasin su kuma daga baya aka bayar da su beli lamarin da ya zama tamkar ba shari'a za a yi ba inda bayan koke da mahaifiyar yarinyar ta yi da kuma wasu abubuwa da suka faru gwamnatin ta yi alwashin bin kadin wannan shari'ar yanzu dai a iya cewa gwamnati ta ɗo hanyar cika alwashin da ta yi domin babban lauyan gwamnati ne da kansa ya shigar da wannan karar gaban kotu duk da yake da farko wasu na ganin cewa mutanen da ake tuma sun fi karfin doka akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin lauyoyin da ke tsayawa wannan yarinyar barista mansur muhammad akan ya suka ga wannan lamarin yanzu gaskiya dukkan mun gamsu kwamishinan shari'a da kanshi ya gabatar da karar su a karanta musu shi ya jagoranci gabatar da karar tasu a gaban babban kotun jiha kila kuna sa ran idan aka gabatar da shi da kila kun ta kansu za a yi mayarin adalci da yadda Allah za ta samu adalci saboda dai akwai shaidu mutanen nan akwai bidiyo nasu da sun aminta da laifin su aka ɗauke su ga jawabansu da suka yi ga kuma ita yarinyar ta san sunan kowa unguwarsu yaji tana gane su za ta zo ta bada shaida kuma gaban ita mahaifiyarta a CID lokacin bincike duk sun aminta da laihin su ita kanta mahaifiyar za ta zo ta bada shaida sai suka aminta gaban a gabanta a kotu su ma kungiyoyin da ke fafatukar ganin cewa an yi ma yarinyar adalci sun nuna gamsuwa da wannan matakin da gwamnati ta ɗauka yanzu duk da yake a cewar Rabi'u Bello Gandi na kungiyar Save the Child Initiative akwai makamata irin wannan shari'o'in da yawa da ya kamata gwamnatin su ma ta sakawa hannu. Alhamdulillah gaskiya mun gode kuma mun ji daɗi ga irin yadda mu ga yanzu ma'aikatar shari'a ta fara ɗaukan mataki domin a hukunta masu aikata irin wannan ayyukan. Saboda a da baka ma ganin wani abu da suke yi duk da ma binciken wani lokaci ko kuma ya zo kotu sai kuma babu lauyan gwamnati wuri so amma yanzu alhamdulahi ha'a ce eh, shi antoni janar na jiha gaba ɗaya ya zo domin shalin shari'a kuma a gabatar ta a kotu ta jiha kaga wannan abin murna ne kuma abin horin ciki ne fatan ma'anan ne hakan zai ɗore. kuma za a yi haka da sauran cases da akwai na cin zarafin ƙananan yara kamar na shaɗe da luwaɗi da sauransu. na yi ƙoƙarin jin bakin babban lauyan gwamnati kuma babban lauyan najeriya suleiman usman amma dai abin ya ci tura bayan da alƙalin kotun mai shari'a malam umar dogon daji ya tura mutanen bakwai gidan gyara hali ya ɗaga sauraren shari'ar zuwa ranar uku ga watan maris na wannan shekara da mai so gabatar da shaidu da yake gwamnati ta shigo tsamo-tsamo cikin wannan shari'ar abin jira a gani dai shine wa'adin da za ta ɗauka da yake gwamnatin tana tinkaho da cewa sashen shari'a ta yana gudanar da shari'a cikin hanzari muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla an gaishe ka Muhammad Nasir har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim da karashen labaran duniya. tobinta ma'aikatar harkokin cikin gidan India ta bullo da wani shiri na kafa sashen sa ido kan laifukan da ake tabkawa ta amfani da yanar gizo da ya hada da 'yan sa kai waɗanda za su rika sa ido kan abubuwan da ke gudana don bankaɗo manyan laifukan da ake tabkawa ta yanar gizo ɗin ciki har da cin zarafin yara ta'addanci da kuma take-taken nuna ƙiyayya ga ƙasa wannan shirin ya daɗa bayyana ne bayan da india ta shiga rage jerin matakan takaita amfani da kafar intanet a jammu da kashmir don a cikin watan agustan shekara ta 2019 aka takaita saurin kafar ta intanet bayan da mazauna yankin suka yi ta zanga-zangar nuna rashin yadda da soke sashi na 370 na dokar da ta baiwa yankin mai rinjayen musulmi yancin da ya hada da na amfani da kundin tsarin mulkinsa na kansa. kulle yomin a tawagar shugaban amurka akwai wani hadimin sa soja mai dauke da akwatin da ke kunshe da makullin tayar da makamin nukiliya don haka shi kadai ke da damar bayar da umarnin amfani da makamin na nukiliya ko kuma mai da martani ta amfani da makamin idan abokan gaba sun je hona nasu to amma yanzu 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar shugaban kasa mai ci na bukatar shugaban kasa wato joe biden da ya sallamar da wannan ikon da shi kaɗai ke da shi baiwa mutum guda irin wannan ikon na da haɗarin gaske a cewar wata wasikar da wasu 'yan jam'iyyar democrat 31 a majalisar wakilai suka rattaba wa hannu a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya kira sarki salman na saudiya jiya alhamis a daidai lokacin da gwamnatinsa ke shirin bayyana wasu bayanan sirri kamar yadda majalisar dokokin tarayyar amurka ta bayar da umarnin a bayyana da ake ganin za su tabbatar da laifi kan ɗansa yarima muhammad bin salman kan cewa shi ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar nan ɗan asalin saudiya jamal khashoggi an gaishe ka ibrahim To har yanzu a Najeriya, gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce har yanzu ba su ga wani abu daga gwamnatin tarayya ba akan ceto ɗaliban kakara. Amma duk da hakan gwamna Bello ya ce suna iya ƙoƙarin su wajen ceto yaran. A halin da ake ciki kuma ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban ya ce har yanzu babu wanda ya tuntuɓe shi akan lamarin. Daga Maiduguri ga wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari da rahoton. Gwamnatin jihar Nijar Najeriya ta ce babu wani hasken da aka samu game da ƙoƙarin kubutar da yara. yaran makarantar Kagara. Wannan bayani na gwamnatin jihar Niger dai yana nuna karyata labaran da wasu kafofin yada labarai suka yi na cewa wai an sako yaran makarantar. A wani taron manema labarai, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce babu wani bayani zuwa yanzu, amma dai suna bin hanyoyin da suka dace domin ganin an kubutar da waɗannan mutane. babu wani karin bayani illa in ce duk abubuwan da ya kamata ya ana yi kuma na tabbata insha Allah nan da lokaci kaɗan za a sako su halin da ake ciki a Najeriya yau mutane da yawa na da musamman su fulani suna da korafi kuma ban bangale kansu ba domin an manta da su to lokaci ya zo da ya kamata duk abin da ake yi al'umma su ma a da su a halin da ake ciki dai shahararren malamin addinin musuluncin nan na kaduna dr ahmad abubakar gumi ya yi wata ganawa da wasu 'yan bindigar a karkashin jagorancin shugabansu da ake kira dogo gidi gama dai abinda dr gumin ke cewa bayan kammala ganawar su ko ina muka je ɗaya ce cewa jami'an tsaro na shiga wurin neman 'yan ta'adda da aka sani sai ta kashe mutanen da ba su ji suka gani ba sannan kuma ah, in sun shiga gari akwai 'yan sa kai ko kai 'yan manga wanda suke fada da su kuma sai suka nuna kamar gwamnati na goyon bayan 'yan sa kai za su ce za a kashe bafillace ɗari ba za a ji ma a labaru ba ba kwa reporting amma in su suka yi rama to za a cika duniya da cewa gashi nan sun yi kisa da kuma dai abubuwa gashi nan suna cikin daji babu wani abu ba makarantu ba asibiti ba wani abu dai da ake ba su nasu kaso cikin wato kuɗin hukuma. amma yanzu kun ba su tabbaci za a yi ne ko ko ne matsayar ku. Eh, na wannan karan da tun da yake mun je da jami'an hukuma gwamnati su da kansu sun ji da bakin kuma sun yi musu bayanin cewa yanzu sun lura da wannan lamarin kuma za a yi ɗauki matakai. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce ta ji daɗin wannan ganawa ta gumin da kuma waɗannan 'yan bindiga. In ji gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello. Kwarai mun ji daɗin zuwan Dr. Gumi duk da cewa yanzu na ganshi ko minti goma ba ba domin zai je ta jana'iza ba mu cikakken bayani ba amma ya tabbatar mana in ya kai zai dawo so ba mu cikakken bayani. To sai dai Dr. Ahmad Gumin ya bayyana cewa 'yan bindigar sun bayyana masa cewa ba su bane suka kwashi ɗaliban kwalejin kagara ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya A gaida Mustapha Nasir Batsari da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro kada a manta cewa sashen Hausa na murya, Amurka ya fara gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar sha biyar ga watan nan na Fabrairu. Yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama ga sabon shirin manuniya. Manuniya. Da alamu maganar tsananin tsarin samun tsaro a Najeriya na ƙara matsawa bangon matse marurin wasu jami'an da aka kawo wannan gwamnati da su. Gwamnatin nan da muka kafa bata biya ma yan Najeriya bukata ba domin an yarda da mu. Wanda a dubu biyu da goma sha biyar duk na zagarewa na kasa. Yanzu daga nan ma zuwa Kaduna ban iya gudawa. Gwamnonin da ke kan madafin iko a wannan kasa ma suna ganin wannan gwamnati ta riga ta gajiya. gwamnan da jiha shi tafi kowace jiha shiga cikin tsananin tsamin tsaro tsamo tsamo ya ce akwai shawarar da yake ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta duba ta. duk da maganar matsalar tsaron kuma jagorori a Najeriya sun ce an samu sauyi fiye da baya. Wallahi al'azimu billahi al'azimu mai girma Muhammadu Buhari ya inganta harkar tsaro a ƙasar nan. Mai sauraro waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu baje maka a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum mu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniya. Shirin muryar Amurka da ke shirin share fage domin ba da damar damawa a bangaren masu mulki da waɗanda ake mulka domin tabbatar da an tattake dukkanin damuwa. Ɗaya daga cikin murgina murginan duwatsun da ake ɗora murhun demokaradiyya da su a faɗin duniya shine ba da dama ko ƴanci ga 'yan ƙasa su tofa albarkacin bakinsu akan abubuwan da suke gani shugabanni na yi a inda suke ganin an yi daidai dai su tabbatar idan ko suna so a daidaita su ne su nusar da gwamnati don ta daidaita sai dai da yawa na ganin gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari na fama da tasgaro game da wannan batu domin yan arewacin najeriya na zaman fargabar furta irin abin da ke cikin tantanin makwalatan su game da irin matsalolin da suke gani a wannan kasa ko da kadai tun wasu yan kasa suka fara bara dan bantare bamborin boye-boye game da irin abubuwan da suke ganin ya kamata a daidaita su. ko a watan jiya na janairu a wannan sabuwar shekara sai da aka ji tsohon gwamnan jihar sokoto Dr. Attahir Bafarawa na gaya 'yan arewacin Najeriya cewa yin gum da gungume baki saboda shugaban kasa dan arewa ne ba zai taimaka wa arewacin ba. Ko da dai kuma tun ma kafin Bafarawan ya bayyana dan baje wannan bayani wasu 'yan kasa suke ganin lokaci yayi kawai a gaya wa juna gaskiya. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami na ganin abin da yasa ake baya-baya wajen gaya wa shugaban kasa Muhammadu Buhari gaskiya shine abin da ka iya biyo baya. Kalmar Buhari abin wanda yake mai ɗaure kai saboda Allah ya bai wani nasibi cewa baya kuskure a idan mutane duk abin da yake a rayuwarsa idan kai magana ce hamayya ce ko kiyayya wasu na ganin maka masa abokai so da ka irin wannan yanayi ba mizanin hankali ba sanin me matsayin ka na dan kasa mai yanci ka dara kan komai da komai to ya da wuya ce ga matsayin ka wannan yanayin yaɗe bakin wasu 'yan ƙasa game da maganar gaya wa gwamnati gaskiya kuma bi hana waɗanda da su aka tattago nan gwamnati irin su hajiya ja'atu muhammad bullowa su gaya wa duniya cewa a gaskiyar magana dole ne a gaya wa shugaban ƙasan gaskiya ba shi Buhari an ce masa mai gaskiya mai gaskiya subhanallah suna ne na Allah haramun ne ma a cewa wani mai gaskiya amma dai in har ma kana koranta gaskiya ya aka kai baka so a faɗa maka gaskiya shin kasar mu ce sai mu salwantar da ita ana faman kashe mutane duk sai mu ɗauke kai dan muna gudun kar mu bata masa rai shin si haka yake so ai masa ƙarya ba wai hajiya naja'atu muhammad ta jam'iyyar apc ne yanzu haka take da mukami a gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ba waɗanda suka yi tafiyar shugaban kasa muhammadu buhari irin su barista salomon dalon din da sai da ya zama minista a gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari a wa'adin farko na cikin waɗanda ke ganin a gaskiya amana ce dai aka baiwa jam'iyyar apc da ta yi fafutukar ganin an zaɓe ta amma dai idan ana magana ta gaskiya a cewar barista salomon dalon jam'iyyar ta riga ta gajiya kuma dole a gaya mata gaskiya a wannan arewa mutum yana ji yana gani za a afka mishi a fidda shi da matansa da yayansa a yi fyaɗe da matan a gaban yayan da mijin sale nan kuma a kashe mijin a yi awon gaba da matan a ce a arewa wai kafin ka yi noma sai ka biya dan bindiga kuɗi kuma an ka gama noman ka biya shi kuɗi kafin ka zo ka yi girbi gwamnati nan da muka kafa bata biya ma yan Najeriya bukata ba domin an yarda da mu wanda a dubu goma sha biyar duk na zagarewa na kasa yanzu daga nan ma zuwa Kaduna bai iya gudawa to saboda haka mu ne amma yanzu idan ba mu yi ba daidai ba hakkinmu ne mu fita mu fada. Me yiwa wasu 'yan kasa su ce irin su barista Salomon Jalon na dire irin wannan bayani ne saboda ganin an dungure su gefe guda a tsari irin na gwamnatin da ba su da makami yanzu. Amma dai wani abu da ka iya warware wannan batu shine waɗanda ke dafa da barafin ikon ma a Najeriya na ganin a gaskiya akwai matsala a ƙasar da ya kamata a gaya wa juna gaskiya. Gwamna Aminu Waziri Tambol gwamna ne mai ci yanzu kuma ya ce akwai matsalar tsaro a kusan ko ina a faɗin wannan ƙasa. wannan ba ta matsala gwamna aminu waziri tambol ɗin jihar sokoto ma ya sauke sanwar sanarwa da duniya cewa gwamnatin tarayyar nan dai ta riga ta gajiya a kan maganar tsarkake tsamun tsaro Thank you. kuma Allah za zara aiki su da saurari mutane da su kuma kan da mutane su gaya su cewa su ne daidai da za a kawo gyarawa da inganta kawo cikin wani kasana. idan akwai wani abu da za a gani mararatan na maganar matsalar tsaro a tare Najeriya shine yadda ake ta dana tarkon ganin an tattare gwamnan jihar Bare barin Borno gwamna Baba Gana Umar Zulum din da ake ganin shi ke tsakiyar tsananin tsamin tsaro a wannan kasa wanda kadai gwamna ya ce duk da irin harharan da ake kai mai lokaci zuwa lokaci ba zai sa ya ji sanyi ko ya sauke sanwar sake salon yadda ake jagoranci ba Thank you. ba wani abin da ya sa ana aiki a cikin wannan al'amari Ba wai kawai bikin bujiro da matsalolin da ke matsawa 'yan kasa a duk lokacin da gwamnati ta sauka daga kan turba shine damuwar shugabanni ba. Magana ta matso maslaha ko mafita akan irin abubuwan da ake ganin an riga an sauka daga kan tsari. Su ne shugabannin da ke da hangen ne suke kokarin ganin an kwakulo domin ɗora gwamnati akan seti. Kuma mai yiwa wannan ne yasa gwamna Baba Gana Umar Zulum na jihar Bare Barin Borno ya ce akwai abubuwan da yake ganin ya kamata a duba don don tsarkake samun tsaro. Thank you. da yake a iya cewa babu wani mai inkarin cewa an riga an samu matsala a kan maganar tsarkake tsamin tsaro a fadin wannan ƙasa. Wasu jami'an jam'iyya mai mulkin da ke dafar da iko a tare Najeriya na ganin a gaskiyar magana idan ma akwai matsalar tsaro. To gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi tsara da sassaƙe wasu daga cikin sassa na irin tsarin tsamin tsaron da ta gani domin yanzu an riga an fara samun seti a kan maganar matsalar tsaro. Alhaji Alhassan Ado Doguwa shugaban masu rinjaye ne da ya bulla a wajen wani taro a jihar Katsina yana katso wannan A matsayina na shugaban masu rinjaye a zauren majalisar tarayyar Najeriya. A madadin dukkan shugabanni na majalisar wakilan tarayyar Najeriya, duk ɗan Najeriya zai tabbatar da shaida cewar halin da muke ciki a yau ya bambanta da halin da muka karbi kasar nan a hannun bakar jam'iyyar PDP wanda suka yi mulkin kasar nan shekara goma sha shida da suka wuce baya. A ƙarƙashin PDP an samu sama da jihohi ƙananan hukumomi goma sha biyar 'yan Boko Haram 'yan ta'adda sun karɓe su. A ƙarƙashin PDP zuwa sallar juma'a da masallatai da coci-coci ya faskara an kasa karkashin mulkin pdp ne hanya ake tare ta kamar yadda ake shan maganin asibiti a yi da safe a yi da rana a yi da daddare na yarda har yanzu akwai sauran aiki da ya kamata ya inganta tsaro amma na faɗa da kakkausan harshen cewar wallahi da azimu billahi da azimu mai girma muhammadu buhari ya inganta harkar tsaro a ƙasar nan to duka duka da wannan baje bayani na shugaban masu rinjayen majalisar wakilan tarayyar Najeriya Alhaji Alhassan Ado Doguwa ne shirin manuniya na wannan mako ya kawo ƙarshe. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro batutuwan da kuka ji a cikin wannan shiri. Musamman ma dai Haruna Shehu Maraban Jos da ya tattauna mana da gwamnoni guda biyu da kuma Madina Daudan da ta yi daudalar ganin ta tattaro mana wasu muryoyi. Isa Lawan Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. To madalla a gaida Isa Lawal ikara Masu sauraro da fatan kun ji daɗin shirin manuniya na wannan makon. Yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yamma hannu malam nuru malam hamisu ana da magana yau nasiha da zami zami na nasiha ne akan yarda da kaddara kuma da tawakkali a wajen Allah saboda ita kaddara tana ɗaya daga cikin rukunan imani guda shidda su ne mutum ya bayan ya yarda da Allah da annabcin annabi to kuma akwai kaddara a ciki mutum ya yarda da kaddara ita kaddaran nan Allah ne yake kaddara ta duk abin da ka samu ka san daga Allah ne kuma abun da ka rasa ka ɗauki dangana ka ɗauki haƙuri Allah ne bai nufa ba da za ka samu wannan abu saboda haka muke jin hankalin yan uwa su yi tawakkali a wajen ubangiji wa alallahi fatawakkalu ga Allah za ku dogara sannan ina kulle shi in halaka na bi kadar kowane abu mun halicce shi daidai da lokacin shi in Allah sa za ka samu abu to za ka same shi in ba za ka samu ba ka rungumi kaddara lasiya ma wannan zamani eh, lokaci ya zo za a shiga abubuwa ga sanar daban-daban ko siyasar nan abin da Allah ya sa rabanka ne ka samu shine Allah ya kaddara abin da ba rabanka ba ka dangana karkata da hankali ka san daga Allah ne wannan shine cikin imani na dukkanin musulmi saboda annabi sallallahu alaihi sallam ya nuna mana mi yarda da kaddara mi yarda da abin da Allah ya kaddara mana kaftan har Allah iya ce mishi na la tahdi man ahbabta kai ba zaka shirya wanda kake so ba sai in Allah ya kaddara mutumin da kake so zai yi imani to shine zai imani haka mulki in Allah ya kaddara mutumin da zai mulki shine zai mulki saboda haka mu dauki kaddara in mun haɗi mai ɗauka kaddara in mun samu ko mu gode ma Allah shine abin da muke nasiya kan shi a kan yan uwa su kula da wannan sosai kaddara tana ɗaya daga cikin cikai imanin mutum ita ce rukuni na shidda mutum ya da kaddara. Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara to yanzu kuma sai mu koma ga Ibrahim don labarai a takaice. Jiya Alhamis Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama a kasar Siriya kan wani ginin da ta ce na wata kungiyar mayaka ne da Iran ke goya ma baya. Wasu jami'ai ne suka gaya ma kafan labarai ta AP. wanda hakan ga dukkan alamu martani ne na harin rokoki da aka kai kan wani muradin amurka da ke iraki a yayin da wannan harin ke iya zama martani na farko da amurka ta mayar tun bayan hare-haren na makon jiya ga dukkan alamu takaitacce ne harin wanda ka iya rage kasadar kazancewar al'amari wani ɓoyayyen wurin ƙirƙiro makamin nukiliya a isra'ila wanda ke da matukar tasiri a shirin nukiliyar isra'ilar da ke sakaye yana kan samun gine-gine mafiya girma da aka taɓa yi a wurin a tsawon shekaru gommai bisa ga wasu hotuna ɗaukar tauraron ɗan adam da kafar labarai ta ap ta samu wani katafaren rami wanda faɗinsa ya kai filin ƙwallon ƙafa wanda kuma da alamu zurfinsa a ƙarƙashin ƙasa ya kai tsawon benaye da dama 'yan mintoci ne kawai tsakaninsa da gajiyayyar tukunyar sarrafa nukiliya da ke cibiyar nazarin nukiliya ta shimon pier da ke negev daura da birnin dinoma wurin na kunshe da dakunan ƙarƙashin ƙasa masu goman shekaru na binciken makamin nukiliya Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku Binti Esteru da na shirya na kuma gabatar muke ke muku fatan Alheri alkhairi ma'assalam.